amma dai yanzu don girman Allah bawan Allah Masaudu duk matan da suke gidan nan a rasa wacce za a tara wannan tudun yashin sai wannan abar kai kar ka yi mini wannan iskanci ni na fi ka rashin mutunci in da rashin mutunci da na fi ka rashin mutunci ka daina mini irin wannan ke kar ki sake min irin wannan in kika ƙara wannan ina huta zaki zaki ba a ya zakinta ga wanda suka ja mini wanda suka ja mana wannan wannan mana kuma ta gaida aisha ce yayar iska sai ina kuma kuke so mu ce kar ne wutar ciki ba ce a dana ne ba ce ina a tana wani gari me yin haka ne wai ke cewa me haka ne to magaji ya ce ta zo ha ba da Allah ya za a yi ku zo ku dinga disturbing din mutane tun ba su gama hada balance ba kin ga yanzu ke da waye a cikin ɗakin Ni da ranka yi daɗe ne ya ce ya fito ina son ganin sa ya fito in gashi kuma ranka ya daɗe ne kuma ba zai daɗe a yi inda muna ah ya salasi Allah sarki baka da lafiya lau lafiya ah, baka dade eh, baka dade na gajiya sannin ku fa yanzu ranka da dade dama ko kan bulluwa nan muka dan leƙo mu nan muka dan samu lokaci dakata wai bai ka dauke ni ne ka dauka mutanen arziki ba za su zo guna ba ba abin da ake nufi kenan na ashara wannan rabin ran nan a taron da aka yi na unguwa ya miƙe ya hau duro in karɓi lasifika in dinga danna a shafa ni ya dinga cewa sai an kori karuwai ya dinga zagin karuwai yana cewa duk karuwa unguwan sai sun bambana har yana za su haɗa kwamiti na yin hizba a ringa doke doke to in ga mutumin da ya yi faɗi wannan kuma a gan shi a gidan mu na kan kwalta ba waɗanda suka kama ɗaki suka abin nan to kun ga duk ba wannan ne ya kawo ni ba don ba shi ne a gabana ba ina reza kinga ke yanzu don masifa reza naira biyar ba za ki iya saye ba sai kin biyo ni na kinga ina kike za mu yi waya daga ce sakatariya baka nan eh, ta baka nan ba sauran balat din ba ba rezan naira biyar nake tambayar ki ba reza ba kuwa wanda usha ya kawo eh, na gidan wannan ya sauke ta magaji ya karki sace nuna niki ce an nuna ka kai ne ka sauke ta kai ka sauke ta to wallahi ce ya sauke ta to ni ban ganta ba sai dai in zan za mu ranka ɗan gaba ɗaya mu je a jiyo ki sai kin bi mu je dan Allah magajiya tunda ba ta za mu ci gaba da juya mu tafi gaskiya da ganin ba inda wallahi ba kai ba ba ka da gaskiya mai ra masallaci ka sa ina ka ba ka gaba ba wuce wuce wallahi kai ne akan gaba mu tafi ai kan za mu tafi mu je ni ba kin kana sa ina ka ba